Masu kallon mu da sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Barkanmu da zuwa wannan channel ta mai albarka wacce take kawo muku labarai da rahotanni daga BBC a wasu kai tsaye. Amma ka kuma ta hanyoyi na farkon zuwa ku wannan channel ku dawo ku danna mana subscriber sannan ku danna wannan bidiyon like domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Muna godiya da ziyartar wannan channel tamu a koda yaushe da kuke yi. ne na ku kullum abdulrahman sale wanda aka fi sani da mai kano a gyara zama domin jin cikakkun labaran a yi sauraro lafiya a cikin shirin za ku ji cewa hukumar da ke kula da 'yan gudun hijirar falastinawa ta majalisar ɗinkin duniya na cewa ayyukanta na agaji na durƙushewa bayan ƙasashe tara sun daina ba ta tallafi ma'aikatan tsaron ukraine ta ce ta gano rashawa a harkokin cinikin makamai da sojojin kasar suka aikata na kusan dala miliyan 40 a najeriya an jibge jami'an tsaro a yankin mangu na jihar plateau bayan wata gama da aka samu tsakanin sojoji da wasu mutane a jiya asabar ai jami'an tsaro yau tun da hujjar janar janar masu amini uku uku sun zo garin nan to ko Najeriya da ba ta kai ba ta samu sojoji da suka zo garin nan ba kuma manyan manyan sojoji suna manyan za karamar hukumar yanzu har da amotan a can jihar kebbi kuma gwamnatin jihar ce ke shirin aurar da ɗaruruwan 'yan mata da zawarawa karo na farko a wannan lahadin ganin muka ya cancanta sunan manzo ce sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya kyautata wa matasa ne da mutane ba su damar jin daɗin rayuwa da kuma tabbatar da cewa an samu raguwar lalata da harkokin maza da ake fama da shi a jihohi da ƙauyukanmu da garuruwanmu. za kuma mu je da 'yan najeriya suka kwana cikin farin ciki bayan lallasa kamaru da ci biyu da nema a gasar cin kofin afirka wanda hakan ya ba su damar zuwa kwata final To amma kafin waɗannan da ma wasu rahoton nan zan so shirin ne da cikakkun labaran duniya suna sunana Umai Masana Abdulmomin. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijiran Falasɗinawa a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ayyukanta na agaji na durƙushewa bayan ƙasashe tara sun daina ba su tallafi. I'm the Wakilin BBC yake shugaban hukumar Philip Lazzarini ya ce rayuwar mutane sama da miliyan biyu na cikin barazana a yanzu. gwamnatocin kasashe da dama sun daina tallafawa hukumar saboda zargin isra'ila cewa akwai wasu ma'aikatan hukumar a cikin waɗanda suka kai mata harin watan oktoba a bara tare da hamas hukumar ta kori ma'aikatanta da dama bayan wannan zargi jamus wadda ita ce ta biyu wajen tallafawa hukumar ta kasance wacce ta janye tallafin a baya-bayan nan mista lazrini ya ce wannan mataki ƙoƙari ne na azabtar da mutane a gaza ma'aikatar tsaron ukraine ta ce ta gano rashawa a harkokin cinikin makamai da sojojin kasar ke aikatawa na kusan dala miliyan arba'in. Five people Wakilar BBC ta ce an kaddamar da bincike kan mutane biyar daga ma'aikatan tsaro da kuma masu sayar wa kasar da makamai. An gargame ɗaya daga cikin mutanen da ke ƙoƙarin tserewa daga Ukraine. ma'aikatar ta ce an ci tiragen samar da makaman atileri 400 daga wani kamfani a watan agustan 2022 an biya kuɗi amma abin mamaki ba a kawo makaman ba kuma irin wannan rashawa na kasancewa kalubale da ke datse ukraine daga shiga kungiyar tarayyar turai A yau Lahadi ake gudanar da babban zaben shugaban kasa a Finland karo na farko tun shigar kasar kungiyar tsaro ta NATO biyo bayan mamayar Rasha a Ukraine. yayin da take gaba a harkokin ƙetare da tsaro a yanzu shugaban ƙasar ne zai rika wakiltar finland a taron tattaunawan ƙawancen sojin kuma jagoran askarawan ƙasar dukkanin 'yan takarar tara na alkawarin ɗaukar matakai masu tsauri kan makwabciyar su rasha wanda hakan zai kawo ƙarshen shekarun da aka kwashe ƙasar na zaman 'yan ba ruwanmu to labaran duniyar na zo muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na bbc amurka ta roƙi taimakon gaggawa daga dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya domin dawo da zaman lafiya a haiti kusan 'yan sanda dubu na kenya ke shirin jagorantar wannan aiki amma kotu a nairobi ta hana a tura su wannan aiki a ranar juma'a gwamnatin kenya na kalubalantar matakin kakakin gwamnatin amurka a washington matthew miller ya ce yana da mahimmanci wasu kasashe suke taimakawa irin wannan rikici a haiti kungiyoyin da ke ɗauke da makamai ke iko da galibin yankunan biranen ƙasar kuma babu zancen zaben da aka gudanar tun a shekara ta 2016 ana caccakar kamfanin avon da ke samar da kayan gyaran jiki na mata kan ci gaba da gudanar da ayyukansu na rasha duk da yakin da kasar ke yi da ukraine bbc ta gano cewa kamfanin mai hedikwata a birtaniya na ci gaba da daukan ma'aikata da ke sayar da kayayyakinsa a rasha The 137-year-old beauty company has been doing Wakilar BBC ta ce kamfanin da ya shafe shekaru 137 ya kwashe shekaru 30 yana harkokinsa na kasuwanci a Rasha. Kuma a lokacin soma yakin Ukraine Avon ya sanar da cewa zai daina kasuwanci a kasar Sai dai a yanzu kamfanin na cewa yana taimakawa mata ne da rayuwarsu ta dogara kaco kan kan harkokin kasuwancinsu. Matsayin da masu suka ke cewa ba hujja ba ce. domin tuni ya kamata a ce duk wani kamfanin turai ya katse hulɗa da rasha to labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc To sai kuma rahotanni kuma kamar yadda watakila aka ji a cikin labaran duniyan kasashe da dama ciki har da Birtaniya sun dakatar da bada tallafi ga hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijiran Falastino hakan na zuwa ne bayan hukumar ta sanar da korar wasu ma'aikatanta bisa zarginsu da hannu a harin da hamas ta kai wa isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba ga rahoton raliya zubairu A yanzu dai Birtaniya ta bi sahun kasashe tara da suka hada da Amurka da Australia da Italiya da Canada da Jamus da Netherlands da Switzerland da kuma Finland da suka dakatar da tallafin da suke baiwa hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a zirin Gaza. a cikin sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen birtaniya ta fitar gwamnatin kasar ta bayyana matukar kaduwa kan zargin cewa wasu ma'aikatan hukumar na da hannu a harin da hamas ta kai wa isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoban bara wanda a cewarta wani abin ta'addanci ne da ya kamata a yi allah wadai da shi ta ce bisa la'akari da haka ne ta ɗauki matakin dakatar da tallafin da take baiwa hukumar na ɗan wani lokaci yayin da ake bincike kan zarge-zargen tun farko amurka ta sanar cewa za ta dakatar da karin tallafin da take baiwa hukumar tana mai cewa zarge-zargen sun tayar mata da hankali sai dai tarayyar turai ta ce za ta ɗauki ƙarin matakai ne bayan an kammala bincike shugaban hukumar ta onwar Felipe Lazzarini ya ce ne aka soma gudanar da bincike a kan zarge-zargen domin gano gaskiyan al'amarin ya kuma ce za a hukunta duk wani ma'aikacin hukumar da aka samu da laifi sai dai mai magana da yawon hukumar Juliet Toma ta ce matakin da kasashen suka ɗauka bai dace ba. It is like a collective punishment Ta ce wannan hukunci ne da aka yanke wa um, dukkanin Falisdinawa da ke uh, zirin Gaza. Zargi ne da aka yi wasu ma'aikatanmu waɗanda a halin yanzu ana kura da bincike a kansu. Yanzu ba lokaci ba ne na dakatar da tallafi ga hukumar jin kai mafi girma a duniya yayin da ake ci gaba da samun karuwa a yawan mutanen da suka rasa muhallansu sakamakon wannan yakin. Isra'ila dai ta daɗe tana zargin rassa daban-daban na Majalisar Ɗinkin Duniya ciki har da hukumar kula da 'yan bayan da gwamnan jihar Kalab Mutuwan ya sanar da sassauta dokar hana fita ta sa'o'i 24 da hudu da aka sanya a yankin. Bangarorin biyu sun zargi juna da kai musu hari ne a daidai lokacin da sojojin suka kai ɗauki domin dakile aukuwar rikicin kamar yadda shugaban matasan kabilar Magabul ya shaida mini. Eh, abin da ya faru shine Fulani sun tashi a wayewan garin yau sun mobilizing kansu sun zo su takin ta community da suna ta kusa da cikin gari sai wa'yansu sun gansu sai aka mobilizing a tare su sai jami'an tsaro sun iso suka gaya musu su koma sai suka koma an gan fulanin suna komawa maimakon da sojoji za su kai wuta akan fulani da sun zo su addabi mutane a cikin gidansu a garinsu a ba su yi haka ba sun fara dai da suka fara sai suka juya da bakin wuta suka bude wuta akan mutane. To sai dai su ma shugabannin Fulanin a nasu bangare sun zargi 'yan kabilar magabullin da fara takalar su kamar yadda ɗaya daga cikin su ya shaida mini. Rundunan kabilar magabullin sun dunkari waɗansu kuraren rugagen Fulani a tiyo. To a lokacin ne da kuka samu labari muka sanar da jami'an tsoro suka riske su a wannan gurin. ko da suka same su a gurin suka juya suna harbin sojoji to a wurin ne suka arungama da sojoji ainihin asalin abin da ya faru kenan wannan gurin daga headquarters soja akwai wani guri ana ce mashi ASTC camp. Kawo yanzu dai hankula sun kwanta bayan da aka jibge tarin jami'an tsaro domin kwantar da tarzoma a yankin kamar yadda wannan mazaunin yankin da ya buƙaci na saka ya sunansa ya bayyana. Ai jami'an tsaro yau tun da hujjar janar janar masu amini uku uku sun zo garin nan. to ko Najeriya da ba ta kai ba ta samu sojoji ne suka zo garin nan ba kuma manyan sojoji suna manyan za a karamin yanzu har da amotan Mun yi kokarin tuntubar bangaren jami'an tsaron da ke wanzar da zaman lafiya a yankin amma haƙar mu bata cimma ruwa ba. Na kuma tuntubi kakakin 'yan sandan jihar tare da ake masa da saƙon waya amma har ya zuwa haɗa wannan rahoto ban ji daga gare shi ba bai kuma maido min da amsar saƙon nawa ba. a yanzu dai an sassauta doka hana fitar da aka sanya a yankin wadda ta koma daga karfe hudu na yamma zuwa karfe takwas na safe a baya bayan nan dai yankin na mangu ya fuskanci rikice-rikice masu alaka da kabilanci lamarin da ya sanadiyar rasa rayuka masu ɗimbin yawa jihar filato da ke tsakiyar najeriya na daga cikin jihohin kasar da ke fama da rikice-rikice masu alaka da addini da kabilanci wani abu da ke laƙumi rayuka masu tarin yawa a yankin abdullahi bello diginza sashen hausa na bbc a abuja najeriya To a kuma rundunar 'yan sandan Najeriya ce ke ci gaba da jinjinawa da yabon wani jami'in ta da ya ki karɓan cin hancin naira miliyan ɗaya daga wurin wani kasar gwamnatin ɗan bindiga da ya kama wanda ake ta nema ruwa a jallo. har ila yau shi wannan dpo ya yi bajinta wajen kama wani mashahurin dan fashi wanda shi sakamakon kama wannan mashahurin dan fashi muka samu bayanan sirri wanda a jiyan nan mun kama 'yan fashi guda takwas a yayin da suke kokarin aiwatar da wa'annan mummunan ta'adi nasu a wannan hanya tamu ta kaduna zuwa abuja kafin ka karasa a rijana